الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تزامي درسينا أكو تكين كراتمنا شرح إلى إلى شرح إلى الترمذي نا الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه يوشابك يقوة الربيع الأول هجرات دبودة دريه دا دا أربعين توقف a 30 ga watan 8 shekara ta 2026 za mu tashi inda alhafiz ibn rajab ya fara sharhin magana tirmidhi da ya yi a kan asanid ɗinsa zuwa ga akwanul fukaha da kuma ilalul hadith ya ambaci asani dinsa zuwa ga fukaha ul amsar malik da ibn al-mubarak da shafi'i da ahmad ibn hanbal da isaac ibn rahuya sannan wajen ilal ya ambaci littafin tarih na al'imam al-bukhari da kuma kancewar cewar mafi yawansa munazara ce tsakaninsa da al-bukhari sannan da kuma munazara tsakaninsa da abdullahi ibn abdurrahman darimi da abu zur'atar razi to yanzu bisa wannan magana tasa ibn rajab za mu karanta sharhin da yi na'am بسم الله نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المصنف رحمه الله علم أن أبا عيسى رحمه الله ذكر في هذا الكتاب مذاهب كثير من فقهاء أهل الحديث المشهورين نعم يا إما جنا أكن فقهاء أهل الحديث saboda kamar yadda kuka sani a yanda ilimin fikihu ya taso ya rabu zuwa ga madarasa guda biyu madrasatu ahlul hadith da kuma ah, to ahlul ra'ayi a to tarkizinsa akan fuqaha ahlul hadith wanda ah, suka hada ah, al'a'imma wanda suka hada tsakanin alfiqhu wan nazar kamar su malik kamar su sufyan sauri da kuma waɗanda yake janibin hadisi shi rinjaye ga baki ɗaya a kansu kamar ash-shafi'i da ahmad ibn hanbal hmm. da su abdullahi bin al-mubarak to ya takaita akan wannan ba tare da ta'arij ya zuwa ga a mazhabin ahlul iraq ba waɗanda su ne ahlul ra'ayi wato imam abu hanifa da kuma a malaminsa za a ce hamad ibn abi sulaiman sannan da kuma waɗanda suka biyo bayan sa su abu yusuf al da muhammad ibn al-hassan shaibani da zufar to ya yi sarki a kan fukaha a hannun hadis na'am نعم وذكر فيه كثيرا من العلل والتواريخ والتراجم ولم يذكر أسانيد أكثر ذلك نعم سوديوة هنا فتان العلل دكما التواريخ وجاء التواريخ وجاء يوانشي ذاك الوفيات دي إذن سنة دا علاقة دا wato alittifal tsakanin arrawi wa shaykhihi to shine a tarihi abinda yake nufi na a tarihi din kenan ba wai tarihi na hawadis ba in malaman hadisi suke magana tarihi suna maganar abinda yake komawa ya zuwa ga ittifal ne eh, shine garuruwan masu riwaya da kuma a wafayat ɗinsu da kuma alliƙa eh, haɗuwarsu da juna na'am wani lokaci kuma ko su tsaya ma kawai akan mu'asara na'am fa zakara huna atani da hu mujmala na'am wa in kan lam yasu biha alwuquf ala haqiqati da dhalik na'am haydu zakara anna ba'dahu an fulan wa ba'dahu an fulan hmm. wa يبين ذلك البعض ولم يميزه وجن اقوال ديدي ديدي ba. Hmm. dama ai haka muke ko ba ba fassara muke yi kamar yadda muke karatun sauran ba ko mm-hmm. na'am <coughs> wa kan zakara annahu bayyana dalika ala wajhihi fi kitabihi alladhi fihi al-mawqu mm-hmm. wa ka annahu rahimahullah lahu kitabun musannafun akbar min hadha fihi al-ahadith al-marfu'a mm. wal athar al-mawqufa مذكورة كلها بالأسانيد وهذا الكتاب وضعه للأحاديث المرفوعة وإنما يذكر فيه قليلا من من الموقوفات نعم هذا إشارة من إشارة نيدا ابن رجب كان شوى ترمذي أنا دون للتافي بند وانا wanda بند سنن الترمذي wanda شيء أتكلم cikin wannan littafin ya hada al-marfu'at wal mawqufat al wato kamar kenan kamar irin na musannaf din ibnu abi shayba da musannaf din abdurrazzaq da sunan na sa'id ibn mansur don duwa wa'annan littafai ne waɗanda suka haɗa tsakanin almarfu wal da kuma kamar muwatta ma da muwatta sai dai kawai ita muwatta ta kara akan wannan tana kawo ra'ayin malik su ka waɗannan littafai almusannafat dinnan ba sa kawo ra'ayin su almusannifun sai dai kawai su haɗa almawqufat wal marfu'at wal maqtu'at zuwa ga tabi'ai na'am wa amma tawarikh wal ilal hmm. يعني أسماء الرواة ونحو ذلك فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استخرجه من كتاب تاريخ البخاري شيني وندي يكي البخاري ينادى التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط الأوسط شيني التاريخ الصغير mun karanta su a cikin manahij manahij kutubul jarh wa ta'dil in ba kuma ta ba na'am وهو كتاب جليل لم يسبق إلى مثله رحمه الله ورضي الله عنه amin wa jami'un li zalika kulli na'am ya rubuta shi a ɗan shekara 17 ثم لما وقف عليه أبو abu وأبو هاتم الرازي رازيان رحمهما الله sannafa ala min walihi kitabain eh wato da suka ga na bukhari ba da abu zur'a da abu hatim mm-hmm. ahaduhuma kitabul jarh wa ta'dil mm-hmm. wa bihi dhikru al-asma'i faqat Mm. وزاد على ما ذكره البخاري أشياء من الجرح والتعديل mm. وفي كتابه ما من ذلك شيء كثير لم يذكره البخاري نعم كتاب أبو زرعة أبو حاتم to wannan littafin aljarh wa ta'dil na abu hatim da abu zur'a ar-raziyan babu huwa fi hukm al sai dai za a ɗauki abubuwan da suke ciki yawanci shi ibn abi hatim ya kawo su kusan ma dai shi din ne aljarh wa ta'dil na abdurrahman ibn abi hatim ba tunda yawanci dama abin da yake faɗa kenan aqwal din su akan ar-ruwat abu zur'a da abu hatim na'am kitabul ilal kitabul ilal shi ma na ibn abi hatim wanda ya hada ambaton al'ilal daga abu zur'a da abu hatim afrada sun yi kalama fil to sun taka sun mazantattuka a kan ilalul hadis kamar abin nan shi ilal ibn abi hatim a yana nan littafin mawujo wa matubo. kusan ne ma za a ce a farkon wanda ya zamanto ya fitar da littafi fil ilal kan wannan tsarin na tambaya akan a hadisai da bayanin kuma ilal ɗinsu mm, wanda addar kutni ya wasa a cikin nasa littafin wa illa ilal kamar na ali ibn al-madini shi kawai ya faɗi usul ɗin madarisun ruwat ɗaya daga cikin abubuwan da ake bukata kamar yadda zamu gani a wajen sanin ilal madarisun ruwa yawanci abinda shi ilal ibn abi hatim ya aya ilal ali ibn madini yake na amma na ibn abi hatim shine ilal din waɗannan wato asalinsa littafin abu zur'ani da abu hatim tunda dama ai duk zaka ji ce zai ce sa'altu abi wa aba zur'a an hadisin rawahu kaza wa kaza sai fara na'am والثاني وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه لم ير بخراسان ولا بالعراق بمعنى هذه العلوم كبير أهد أعلم بها من البخاري نعم حكى فلا أكرشيكو مع أنه رأى, رأى أبا زرعة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وذاكرهما to duk da ganin waɗannan manya da yayi amma yace bai ga wanda yake kabira ahadin wanda yake mafi sani da ilimin da wannan ilimin ilal da ilimin tarihi kamar bukhari ba ولكن أكثر علمه في ذلك مستفاد من البخاري أكثر علم الترمذي با نعم وكلامه كالصريح في تفسير البخاري في هذا العلم على أبي زرعة والدارمي وغيرهما أوجه الدارمي أوجه الترمذي كما الصريح نيتوا آياتي في البخاري su. وقد صنف في هذا العلم كتب كثيرة غير مرتبة كترتيب كتاب البخاري وأبي هاتم وأبي زرعة إن أتكين تاريخ إن كنا tunda shi a dukkanin littafan an yi musu tartibi ne ala hurufil mu'jam ghair anna yana farawa da a babun alif yana farawa da ahmad a babun mim yana farawa da muhammad sannan kuma sauran sai ya zo su bi tartib kamar dai da muka gani a cikin manahij a kutubul jarh wa ta'dil mun karanta shi bi tafsil hmm. na'am minha ma huwa an yahya ibn sa'id aw qattan na'am wa minha an ali ibn al-madini wa ibn hmm. ma'in hmm. wa minha an ahmad ibn hanbal duk wannan sa da duk wannan sa da kutubul tarikh shi na Yahya ibn Ma'in ma kamar yadda muka gani na kamar shi na ibn Ma'in ai iddat riwayat ne akwai riwayar abbas duri akwai riwayar ibn muhriz a ah, ah, ga sunan da wanda duk mun karanta a cikin kutubu su su mhm. wa kan rattaba abu bakr al-khallal al-ilal al-manqula an ahmad ala abwab al-fiqh wa afradaha to wajen ilal kenan wajen ilal ah, akwai ilal al ko wa fi hukm al babu shi shi ya rattaba maganganun imamu ahmad a cikin wato ala abuwa bilfiq amma sauran littafan kamar al'ilal wa ma'arifatin rijal riwayar abdallah da kuma maganganun imam ahmad a cikin ta hanyar su'alat kamar su'alat ibn hani da su'alat salih ibn ahmad ibn hanbal waɗannan duk ba bisa tartibin abuwa ba ne illa na ibn hani masail ibn hani ya yi su ala abuwa bilfiq hmm. to alhalal shi ne tattara wangani imam ahmad ala abuwa bilfiq a kan ilal kawai ala abuwa hmm. hmm. da. a aini gabaki daya ne ne gabaki daya manhajin imam ahmad fil ilal ban takaita akan littafi daya ba abinda kawai ya kubce min shine jardin almugni tunda almugni littafin fiqh ne yana kawo maganganun Imam Ahmad a Ilal kuma yana nakali daga al-Khallal to sai dai kusan kafin na gama jam'i aka buga al-Muntakhab min Ilal al-Khallal wanda Ibn Qudama yayi wanda awad wannan awadallah wannan malamin na misra da yake yawan rubutu a tahqiqin littafin ilal ya tahqiqin sa al-muntakhab min ilal al-khallal amma tariq awdullah na'am amma a gaskiya ma'rifatul al-ilal wa ma'rifatul rijal riwayat abdallah da masail abdallah da masail ibn hani da su'alat abi dawud na su'alat abi dawud da masail salih ibn ahmad ibn hanbal waɗannan dukkaninsu daga ciki dina tattara maganganun imam ahmad din to sai dai almughni sai dai muktafafat yawa sai kuma daga ƙarshe shi ma wajen zuwa ƙarshe a fathul bari na ibn rajab na yi jirginsa da yake yana kawo ilal ɗin imam ahmad ya karanta ina karanta daga naga daga naga matsala ta ilal sai in sa alama sai a shafin farko sai in rubuta nambar page sannan sai daga bayan na zo kuma din na bibiye su sai na waɗanda suke da alaka da inda zan jajjefa su a cikin bahas imam ibn rajab ya tattaro manganin imam ahmad ilal da yawa wanda ba sa cikin waɗannan littafan la'alla daga cikin abin da ya ɗauko ne daga cikin ilalul khallal na'am a ɗaya ne mana ya eh, amma sassan <laughs> jami'a islamiyya suna ɗan suna da ɗan wasa'a wajen wajen rubutu gaskiya <laughs> na'am ka gani shi ilal halal ba mujallada da yawa lakin na fi hukumin mafukul ba mu da shi babu shi hmm. وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث علم إلى الإنباء واتو أفراد يسيرة كأني cikin malamai suke da wannan sai dai ka kirga su a hannu wanda suke da wannan sanin to kuma shi yasa waɗansu suke abin nan kasan man jahila shay'an adahu wanda ya jahilci abu sai ya adawa da shi sai ake gani kawai bata lokaci suke bayan kuma abin nan abin da ya sa kenan malamai ba su kyale fuka fukaha'u da malaman tafsiri ba su kawo abubuwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da suka bi su suka yi musu takririn hadisan shi yasa a dukkan dukkan tafannan na fiqh kamar a alhanafiya a cikin littafin su na fiqh zaila iya nasbur raya ya takrijin hadisan su abin nan a ibn al-mulaqqin yayi badr al-munir في تخريج أحاديث الرافعي الكبير فقه الشافعية نا أبن ابن الجوزي ibn abdulhadi ya yi a tahqiq cikin tahrijin da ibn al ya yi a cikin littafin ibn al na fiqhu amma a fiqhun hanabila to a cikin malikiya ne shine ba a samu waɗanda suka yi ba sai daga baya sai al-gumari da yayi masaliku yayi masaliku dilala fi sharhin risala sannan daga baya kuma yazo yayi tahrijin hadisan bidayatul mujtahid wanda muke amfani da shi amma a malikiya cikin kudama to sai dai sai dai wannan sai dai bayanul wahmi wal iham na ibn al-qaffan shi kuma akan takrijin hadisan al-ahkamul kubra na abdul haq amma shi al-ahkamul kubra na abdul haq hadisai ne ba littafin fiqh ba al-muhim wannan ne dai yasa su malaman hadisi ba su kyale fuka fuqaha su rinka kawowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kawai su wuce dan saboda yawanci za su ruwaito hadisai bil ma'ana wani lokaci wata magana ce ma kaida ce ta fiqhu wani yayi wahami ya mai da ita hadisi sai su fada mm, mm, to malaman ilimin hadisi ba su kyale su ba mm, ba su kyale su ba shi yasa ake ganin kan cewa sun fiye kakale eh ai duk wannan din ne to ai shi ne yawancin su ba ai ba ba a yi musu ba su fuka ha'u ba su damu da wannan ba eh akan littafin sayyid sabit ba eh kuma Allah ya Allah ya ji kan al'umma da Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi ma abin hidima to amma haga nawa ne irin sa nawa ne irin sa a wannan zamanin wanda yake ya san ilal ba su muka kirga su ba nawa ne sheikh nasir sai abu ishaq al-hawaini da kuma mashhur balifi da ali hassan abdulhamid wadda ke da almajiran albani din ne sai kuma su Al-Gumari. su ma sun yi didda dan ta'assubancinsu ga sufanci <laughs> su ba sa mazhaba Eh, ba sa mazhaba za su rushe sa mutanen ma'anan ai malaman mu na tsoro a kasuwa misali dilala ai bai yi bai yi farin jini ba bai kar ko kaɗan ko kaɗan saboda shi baya ganin taklidi ga mazhaba amma kuma wajen sufanci to ko ne zai kokari sai ya nuna cewa sufanci yana da asali na abubuwansu to wato dai wannan taliki ne akan da yace ahlahu almuhaqqiqina lahu almuhaqqiqina bihi afradun yasira min bain huffazi wa ahli alhadith hatta a cikin ahli alhadith din masana al'ilal kadan ne an fahimta a cikin huffazul hadith din da malaman hadith to masana ilal kuma a sa afradun yasira kadan ne shi sa aika ga <laughs> wannan fatin a can jama'a farko kenan hmm. a can a asrut tasnif wanda suka yi buruzi a ilimin ilal kaɗan ne yawanci dama suna faɗan ali ibn al-madini da yahya ibn sa'id al-qattan da abdurrahman ibn mahdi hmm, daga cikin sai kuma wanda ya zo almajirinsu al-bukhari hmm, da shi abdullahi ibn abdurrahman darimi da abu zur'a da abu abu hatim to sannan sai kuma annasa'i bayan su sannan ko turmizi ba a kirga sai musulun mm, sai musulun sun yadda littafin tamir to sai kuma duk ka tsallake waɗannan ka tafi can ka taho ka samu dara kotuni mm. saboda haka ba su da yawa inda suka yi wannan na'am wa ƙarƙala abu abdullahi bin manda alhafi na'am إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث فأما سائر الناس ممن يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقه في علم الشافعي وابي حنيفه to fuka hau kenan aw muttabi'in li kalam al al-muhasibi to yan zuhud kenan wal junayd yan yan sufanci wa zinnun mm. wa ahli al-khawatir eh yan sufanci فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به فحينئذ يتكلم بمعرفته انتهى وتكر وند با likita bai je magana akan ilimin likitanci mun ne ke faɗa kenan malamai ne an sallama musu malamai ne a wanda yake ya sun rubuta hadisi sun tattara ko da fa sun masu tattara ilimin hadisi din ne da masu tattara ilimin shafi'i da abu hanifa Eh, da kuma malik da sauransu da ko masu magana daga su magabata din akan hatsiri akan wato kan ahwal su ne dai sufanci kenan asalin yan sufaye alharif al-muhasibi eh al-junaid eh, eh al-misri dukkanin su zuhad ne eh, malaman sufanci suna cewa su ne asalin su duk da ke su kaga waɗannan ai su a mabiya sunna ne abin su a sufancin su filkita filkita kitabi sunna ba irin sufancin yan baya ba da aka janyo falsafa aka cusa ciki aka janyo irin da tasirin irin su ibnu arabi eh, a kansu da halaji da sauran ki a'a ibnu arabi ad-dimashqi yawanci suna bambancewa shi al-faqih ce ibnu al-arabi bil ma'rifa shi kuma wanda yake na sufancin sai ibnu arabi eh eh eh eh suna ne ce sufaye wanda suke magana ai su ne ai wanda suke magana akan hadiri ba su ne ba malik ya musu ya musu inkari yake cewa wa kaji daga cikin salaf yana magana akan khatir ai afwan imam ahmad yayi inkari ga harith al-muhasibi akan wannan su ne wanda za su suke yin magana din akan tarbiya eh eh kamar irin cikin su wani zaka yana ni kalbi a ah, wannan wannan wannan wannan ba irin waɗannan ake magana ba su waɗannan ai sun fanɗare hanya wannan wanda suke akan hanyar ne fa eh masu tsafta kenan wannan masu tsafta kenan irin su Junaid eh, da irin su Shezun Nun al-Misri eh, da shi kansa Haris muhasibi din waɗannan waɗanda suke ana an ɗauke su akan suna kan tsarikatu salaf sai dai kawai su janibin ibada da zuhud da muhasabar nafs ta fi ya fi karfafa a kansu to duk waɗannan babu wanda yake da haƙƙin ya ce zai yi magana a wani abu na ilimin hadisi sai dai su su ciro daga sai in dai za su ciro shi daga wajen malaman hadisi ne amma ba su faɗa ba su zamanto su hujja ne a karan kansu a'a to in sun ruwaito daga malaman hadisi to hina idin za su iya magana akan wannan na'am Sababu bayanin tirmidhi mazahib al-fuqaha wa ila al-ahadith to a tirmidhi dalilin da yayi wannan bayani yayi bayanin mazahib al-fuqaha da kuma ila al-hadith a cikin littafin sa ala abu isa tirmidhi rahimahullah na'am wa inna ma hamalna hamalana ala ma bayyana fi hadha al-kitab min qawli al-fuqaha wa ila al-hadith wato na'am da ya rubuta littafin sai aka rinka tambayarsa kuma akan wannan cewa ina abin mene menene a isnadin ka zuwa waɗannan fuqaha din da ilal da kai magana to kuma mm. fa'alnahu mm-hmm. limara zauna fihi min manfa'atin nas mm, to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo ikhlas kayi abu dan mutane su amfana mm. ilimi dan mutane su amfana لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه dan kai zaman to shi يا فارو fara أبو abu wanda شبا to ai waɗansu daga cikin malamai ma su ma sun yi abu wanda yake a wato ba a samu wani wanda ya taɓa yi kafin su ba ومنهم هشام بن Al-Qardusi. وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ابن جريج نعم وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة نعم وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا ابن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة نعم فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل من عند الله تعالى آمين لما نفع الله المسلمين به فهم القدوة فيما صنفوا to waɗannan أنا ambaton su akan cewa a a a wannan wanda malam bashir wanda suɗi yake faɗa jama'atun fil asri zuktirabi eh, cewa yana bayanin ya sadarin baiti din yake awalu jami'il sahihi lil awwalu mm, ibn shihabin aminar lahu umar وأول abuwabi على الأبواب للأبواب جماعة filasri الأصل to su ne waɗannan kabni jurejin wa hushaimun maliko, wa ma'amarin to su ne waɗannan su ne waɗannan tirmidhi yake faɗa to kaga a cikin tasnifat musannafat ba wanda yayi saura ya isa zuwa gare mu sai na malik al ba amma na sa'id ibn abi aruba na ibn jurai dukkanin su ba wanda ya riske mu sun bata sai dai suna cikin littafan hadisi don yawanci ai a littattafa a malaman lokacin fi asirin riwaya in aka je ai ta ɗin mutum ake riwaya daga gare shi sai matsalan kamar shi kamar yanzu bukhari in yana kawo maka hadisin malik ya ɗauko motsa ne gabaki ɗaya ya sanya ta amma cicciro ta yake yi amma asali yanda ya samu hadisan malik da karatun motsa ne ya karanta muwatta riwayar Tinisi da riwayar al da riwayar Ismail ibn Abi Uwais hmm? haka Muslim ya karanta ta riwayar Yahya ibn Yahya an-Naisaburi da Asbaq ibn al-Faraj da riwayar sa daga Ibn Wahab afwan shi Ibn Wahab kaga jami'in sa ne jami'in Ibn Wahab yana da jami'a, to haka nan a waɗannan da suke fi hukumil mafqud yawanci hadisan duk suna nan saboda an ruwaito su eh, an ruwaito su an saka su a cikin almusannafar da suka zo daga baya na'am hamun fi hadith to wannan fasali ne muhimmi a cikin tadwinul hadith tadwinul hadith shine rubuta hadisi a cikin littafi wanda ya hada wato wanda ya hada kitabatul hadith da kuma jam'uhu tattara shi ya zamanto a cikin musannaf duk yana cikin tadwin yana cikin ilmu tadwin wannan yana ɗaya daga cikin wato da lokacin da waɗanda suka amfana da karatu a hannun manyan malaman hadisi na wannan zamani a jami'a islamiyya bayan an kafa ta irin wanda suka karatu a wajen hamadul ansari da sheikh Nasiru al-albani da da bin bazma duk a jami'a islamiyya to waɗanda suka fito da suka yi muraja'a suka yi sabon manhaj na karatun ilimin hadis, to sai suka sanya ilimin hadis tun daga farkon shekara ba kawai ilimin hadis shine mustalah da kutubul hadis ba sai ka karanta ilmu tadwinul hadis da ilmu ruwatil hadis wannan sun mai da shi madda ce mustaqilla kuma yanzu din kaga akwai littafai kamar malamin mu Sheikh Matar Allah ya ji kansa ya rubuta littafin sa Tadwin al-Hadith ah, ah, tunda asali ah, kuma irin abin da su Khatib al-Baghdadi suka yi kenan a cikin al-kifaya fi fi ilmi riwaya da kuma kitabatul hadith wa dhabtihi to sannan a wajen ruwat ma su yi littafin ar-ruwat ruwatul hadith kuma irinsa ne wannan wanda ya yi wal muhaddisun shi ma yayi to nan ibn rajab zai gaya mana wannan fasali muhimmi akan tadwinul hadis saboda a ciki akwai raddi sanin ilimin nan akwai raddi ga yakin da ake da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yaki da ake da sunna na kan cewar wato ba a rubuta ta ba ba a santa ba saboda haka A in ku an yi an yi itimadi akan hadda ne a ilimi duk zai tozarta har wata shaidaniya wai sai in tana yi ma mutane workshop don suka ga ilimin hadith sai ta tattara mutane sai ta ba su abu sai ta gaya musu wani abu a ce kun rike to sai waɗanda ba su ji ba sai ta ce a gaya musu shi kuma wanda shi ma bai ji ba ya gaya ma waɗansu ta yi haka sai daga baya sai a zo sai ta zo ta ɗauki abin da ta faɗa ɗin yaya yake in aka samu saɓani ya ce to kun gani to ta za a ce haddasa ni haddasa ni haddasa ni zai tabbatar da ilimi <laughs> eh. na'am اعلم ان العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم من اقواله وافعاله نعم كثني علمي وند أكرويتو شي daga annabi sallallahu alaihi wasallam na zantuttukansa da ayyukansa kanan sahabatu radiyallahu anhum fi zamani nabiyihim sallallahu alaihi wasallama yatadawalunahu bainahum hifzan lahu wa riwaya to sahabbai a zamanin sa sun a zamanin annabinsu sallallahu alaihi wasallam suna yada shi tsakankaninsu ta hanyar haddace shi da kuma riwayarsa to daga cikinsu akwai wanda yake rubutu kamar yadda ya gabata a cikin kitabul ilm daga abdullahi bin amr bin al-as cewa yana da as-sahifa sadiqa duk abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam zai rubuta aka ce masa kai na rubuta komai da ka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi mutum ne yana magana cikin farin ciki yana magana cikin bacin rai sai ya tsaya har je ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ci gaba da rubutawa fa wallazi nafsi bi yadihi la yakhruju minni illa alhaq na rantsa da wanda raina ke hannunsa ba abin da yake fitowa da gare ni sai gaskiya to shi sa Abu Hurairah yake cewa ba wani daga cikin sahabbai da ya fi shi yawan hadisi illa ma kana inda Abdullahi bin Amr bin al-As fa innahu kana yaktub wa kuntu la aktub to ka gani daga cikin su to amma wannan maganar da ya ta tadawalu nahu bainahum hifzan lahu wa riwaya in ka tsaya akan wannan ka bibiya sai ka ga yadda suke yada hadisan akwai wanda a dama jiran su kawai suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito su ji abin da zai faɗa kamar Abu Huraira akwai wanda kuma suke wakilta wani in an yi abin da ba sani ba a gaya musu kamar yadda Umar yake yi da da da sahibinsa makwabcinsa minal ansar yau ya je kasuwa ansari ya zo masallaci wajen annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka yi ya zo ya gaya masa in ya zo da daddare kashe gari kuma sai su sai handin over sai su musanya eh to akwai kuma waɗanda suke suna lizimtar annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya da halin zaman gida kuma wannan ya ba su sani na daban da ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha aka tambaye ta akan maso alal khuffain ta ce alaika bi ali ibn abi talib je ka samu sayyidina ali shine yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a zaman sa na gida da kuma tafiye sa. da kuma matan annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ba wanda yake itlai a kansa sai su sauraka za a zo a tambaye su kamar yadda ko hulafa ma suke musu wannan da ya nuna cewar wato sahabbai suna suna tadawulin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hifzan a wa wajen riwaya da kuma hib don wajen hib din ma har ji'imar kansu juna suke yi jarabawa kamar abdullahi bin amri bin al'as hadisin da ya ruwaito na rafa'ul ilm inna allaha la za a ilma intiza'an yanza'uhu min qulubin nas ya yi hadisin aisha ta haɗu da shi yana tsawafi ta ce je ka wajen abdullahi bin Amri. ka tambaye shi me ya kiyaye ka sake tambayar sa akan hadisul raf'il ilm yaje ya tambaya ta tura abin nan amra ta tura ubaidullah bin abdullahi bin ko shi na manta wanda ta tura dai ko urwa ko alkasim ko ubai cikin dai mashahuran ɗalibanta aka je aka tambaye shi ya faɗe shi yanda yake aka dawo mata ta ce wallahi ma za da ala haza harfa wala naqas bai ƙara harafi ba bai ƙara tawaya haji ma junan su juna jarbawa suke akan hifz akan hari akan haddace hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam daga farko ya hana su rubutu dan saboda hifz saboda su laraba Allah ya ba su hifz saboda irin qasaid dinnan mu'allaqat dinnan da ake ruwaitowa ai a majalisi guda ake fadan su a kasuwar ukab lokacin lokacin ayyamu mina a lokacin nan shu'ara za su zo kamar yanda ake kamar yanda ake gasar olympics wanda girkawa suka yi ai gasar olympic ai ta ciwo tun lokacin da suke bautar gumaka yan greek suke yin ta ba to kamar yadda gasar olympic take a wajen girkawa haka gasar iya magana da waka da azancin zance balaga haka yake a wajen larabawa su ma haka ake wannan gasar a ayyamu mina shi Allah ya ce ai fadkurullaha ka zikrikum aba'akum au ashadda zikra haka zike to haddan larabawa sananniya ce mm. <laughs> akwai yaro ɗanmu da ya je mauritaniya ya je ya yi karatu mm. ya je irin mahadin ɗin nan ya tafi can cikin sahara mm. ya samu ya je ya karatu da kyar ya samu ya wata biyu ya dawo nake tambayarsa yaya karatun yake yake cewa shi ya gane ai haddar 'yan mauritaniya da ake faɗa ai dole ma su yi hadda ji babu wani abu in ba karatun ba a inda suke zaune din babu wani abu in ba karatun ba ba tv ba rediyo ba intanet <laughs> abu komai wana in ba kai karatun ba ma ba abin da za ka eh? ibrahim mu'azza nake faɗa din ayi shi nake faɗa <laughs> Eh. eh dole ka tsaya kai karatu shi yasa babu mamaki yanzu kaga a cikin su a Mauritania aka samu da ya haddace wannan alqamusul muhit na Fairuz Zabadi ba ya haddace shi hifzan ko da ke gaskiya shehu Abdullahi ma za a iya cewa fa ya haddace shi shehu Abdullahi ba tunda a cikin hisnu a cikin hisnu rasin ai dukkan abubuwa mawad waɗanda suke a cikin kamus wanda yake malaman sarfu ba su kawo ba dai yayi ilhaqin su in ba wanda ya haddace ba ko kuma dai yayi masa laushi na mu ci gaba a ramma sannan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗansu sahabbai suna yin ruksa kan a rubuta ilimi daga gare shi waɗansu kuma ba sa yin ruksa a kan wannan amma ai asalin ruksa ga rubutu tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne sahih annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rubutu daga farko yace la taktubu anni ghayra alquran faman kataba anni ghayra alquran falyamhahu hadisin abu sa'id amma ai a lokacin hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallam yace uktubu li abisha saboda hudubarsa da yayi uktubu li abisha kuma ya rubuta fara'idud diya fara'idus sadaqat da diyat ga amr bin hazm yayin da ya tura shi yaman ko ba haka ba haka zalika abubakar ya haka sadaqatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda abubakar ya rubuta shi ma asali ai rubutacce ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am wanda muka yi na bukhari to amma eh, ga kuma abdullahi bin amr bin al-as to amma duk da haka waɗansu sahabbai ba sun hana ba sa yin ruksa kan ai rubutu to ba wani abu ne yasa rashin ruksa rashin ruksa din illa dan kada wannan maqdirar da laraba suke da ita ta hadda ya zamanto ta yi rauni shi yasa ba su yi ruksa ba kan rubutu waɗansu kuma suka yi ruksa ودرجة تابعون أيضا على مثل هذا الاختلاف نعم تابعي سوما سكتفي أكون ونن سابعاني waɗansu su ce a rubuta hadisi waɗansu su ce ka a rubuta. Waɗanda karna karahata kitabatul hadis والرخصة فيه مستوفا في كتاب العلم من هذا الكتاب eh to abin nan mun rubuta ambatan wato karhancin rubuta da kuma ruksa akan rubuta shi da cikakken bayani a cikin kitabul ilm na wannan littafin ai sharhin tirmidhi shi wannan a wannan tadwinul hadith na shi malamin mu Sheikh Muhammad Matsar Zahrani rahmatullahi alai da kuma tarihu kitabatul hadith na na Muhammad Diya Muhammad Akram Al-Umari Muhammad Akram Al-Umari da ya fadu wijhar wadannan haka dalika wannan Mustafa al al-A'zami wanda ya rubuta dirasat fil hadisin nabawi wanda aka fassara shi da menene wannan hadith studies from the earliest sources wannan littafin da nake a dana hannun magana cewa an araba a kawo ba sai wanda daga cikin yan uwa ya je siyo min ya kawo mu to shi ma dai ya bayyana wannan wannan littafin yana da muhimmanci an rubuta shi da turanci eh. shine kaga kusan shekara ta yi abinda muka ce zami na tarihin hadis da ni ba amma da mun ce duk talata za mu rinka lectures akan tarihin hadisi ko maksud shine tarihin rubuta shi da tarihin waɗanda suka tattara shi da tarihin wanda suka yi riwayarsa ala ghirar wannan tadwin da ruwat da muka karanta farkon karatun a kulliyatul hadis insha Allah kuma Allah zai yassare za insha Allah na'am wallazi kana yuktabu fi zamanin sahabati wa tabi'in to abinda aka kasance ana rubutawa a zamanin sahabbai da tabi'ai na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun tasnifan murattaban mubawwaban to ba littafi bane da aka yi masa tartibi aka yi masa babi babi innama kana yuktabu lil hizb wal muraja'at rubuta shi ake kawai dan a haddace kuma ai muraja'a kadai mm. sannan sai a zamanin tabi'in tabi'in a zamanin su malik kenan to sai aka rubuta littattafai na hadisi waɗansu daga cikin malamai suka tattara zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka tattara zancen sahabbai abdurrazak as-sana'ani almajirin malik ne ya ce farkon wanda ya rubuta littattafai wato na hadisi ibn jurej ne abdul malik kuma al’auza’i shi ma yayin da ya zo wajen ya hayab na abi kafir a tsa’i shi ma sai ya rubuta littattafansa ibn adi da wannan sa ya fitar da wannan a cikin mukaddimarsa ta alkamil na'am وانقسم الذين سلموا الكتب اقساما تو وادان دسكا روبوتا لتفاي نا حديثي سن كسو كشي كشي منهم من سمنا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم daga cikin su akwai wanda ya rubuta zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw kalamahu wa kalam ashabi ala al-abwa ko kuma zancen annabi sallallahu alaihi sallam, da zantuntukan sahabban sa babi babi kamar yadda malik ya yi a nasa littafin almuwatsa da ibn al-mubarak da hamad ibn salama ibn abilaila wannan muhammad ne muhammad ibn abdurrahman ibn abilaila laila ga abdurrahman ibn abilaila ba abdurrahman ibn abilaila shi wannan almajirin su sayyidina usman da sayyidina ali ai mutaqaddim shi ba shi ake ni ba amma dan muhammad ibn abdurrahman ibn abilaila. ودا ابن الجراح da Abdulrazak ibn Hammam as-Sana'ani da wanda ya ابو tafarkin su a wannan to a cikin su akwai wanda su kuma ya tattara hadisai a bisa masanid na sahabbai wato wannan hanyoyin tasnifi ne a ilimin hadisi. akwai wanda suka yi shi alal abwab ko ba tsaya kawai akan maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun hada da maganganun sahabbai kamar yadda muwatta take ta mali kamar yadda musannaf yake na razzaq wannan duk matubo muna ganin su to daga cikin su kuma akwai wanda shi kuma ya rubuta ta hanyar ya tattara hadisan kowane sahabi daban sai ya rubuta a hadisan sayyidina abubakar ba tare da la'akari da wani babi hadisin yake ba eh, kawai ya kawo su hadisan akwai sannan yabi na umar sannan yabi na usman wa hakaza wannan su ne ake ce musu almasani na'am waɗannan aljawami ko kuma almusannafat kan ce musu kawai kamar abdulza ya kira tafinsa ai musannaf haka ibn abi ba to ita mawata jami'i ne amma jami'a abinda ake nufi da a islami malaman hadisi shine littafi da ya tara da miyo abwabil ilm da aqida bai tsaya kawai akan abwabul fiqh ba ya dauki har aqida da akhlaq shi yasa to kaga motsa ta malik jami'i ne saboda yana da kitabul jami'i a ƙarshe wanda ya kawo masail na qadar wanda yake aqida ne da ko masail na na akhlaq na'am ومنهم um, uh, uh, ala masanidin sahaba kama fa'alahu ahmad wa ishaq wa abd ibn humayd kamar yanda ahmad ibn hanbal da ishaq ibn rahuya da abd ibn humayd da darimi suka yi dukkanin su muna cikin sai dai addarimi darimi a wato ba mu da sunan muke da shi musnad darimi babu shi yanzu amma musnad ahmad yana nan matubo musnad ishaq shi ma yana nan matubo da musnad abd ibn humayd shi ma ba din ne ake da shi ba sai al-muntakhab din al-muntakhab min musnad abd ibn humayd malamin bukhari an san shi ai abd ibn humayd ko na'am ibn abi khaisama eh, ah, ahmad ibn abi khaisama yana da littafin at-tarikh na'am yace حدثنا الزبير بن بكار قال أخبرني محمد بن الحسن الشيباني عن مالك بن أنس دقى مالك بن أنس قال يتي awwal man dawwana al ibn shihab farkon wanda ya rubuta ilimi ibn shihab ibn shihab amiran lahu umar yana nufin az-zuhri wa muhammad ibn hasan kama muhammad ibn al-hasan ka'annahu ibn zabala ba al-shibani bane ibn ka'annahu ibn zabala la yu'tamadu alayhi ibn hajar yace a cikin at-takrib ibn eh. shahab ai wato shi ibn jurai ibn shihab shi ne farko wanda ya rubuta hadisai da umar ibn abdulaziz ya umarce shi ya ce ya duba awwal jami'il hadisi wal asar ibn shihabin amiran lahu eh, amiran lahu umar to amma na biyun ibn jurai shine awwalu man sannafa awwalu jami'in alal abwabi jama'atun في العصر ذي اقترابي ايه كابني جريج ترسوني shine wannan awwalu shi ne Ibn din da ya faɗa awwalu din a cikin wannan jama'ar eh yace kazzabu Ibn zabala ba eh abu daud yace kazzab wa qala al-hafiz ibnu hajar fi at-taqrib kazzabuhu eh نعم na دم sauri وانا نزوى اول من صنف المسند نعم نعم al-musnad na'am يقال إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة عروبة نعم البصري وقال يعقوب بن شيبة نعم يقولون إن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة وبالبصرة حماد بن سلمة نعم وقال عبد الله بن أحمد نعم أبي أول من سنب الكتب من هو قال ابن جريج وابن أبي عروبة يعني وناه هؤلاء نعم وقال ابن جريج نعم ما سنب أهل العلم تصنيفي ba laifi mutum ya cika bakinsa wato a ilimi ana haka eh, ka duba suyuti baya wasa baya wasa da kansa wajen wannan ya <laughs> eh, eh. <laughs> ba gani ba ko yanzu wannan zamanin <laughs> idan mutum idan mutum ya riga ya ya yi PhD a kira sunansa ga ce <laughs> sai an faɗa gogo mala abdullabin an kira shi sai ba ka kira ni tsirara haka <laughs> sai dai ka ce malam <laughs> na. aha قال وسمعت أبي يقول قال وسمعت أبي يقول نعم. أنا سمعت أبي يقول نعم قدم ابن جريج على أبي جعفر أبي جعفر نعم يعني المنصور يعني المنصور إيه الأمير أمير أمير المؤمنين نعم إني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس امم وما جمعه أحد جمعي جمعي ابن جريج كيف فدا نعم ذلك نعم ولم يؤتي شيئا طيب باش كومي با <laughs> duk wannan duk wannan a a to wannan yace wa qala wa sami'tu abi yaqul wannan daga maganar abdullahi ibn ahmad ne na'am wa qala abu muhammad arrama hurmuzi na'am me al-muhaddith al-fasil awwal man sannafa wa bawwaba fi ma a'lamu ar-rabi' ibn ibn sabih abi na'am ar-rabi' ibn sabih ah, ibn yaushe ne na'am eh eh alqadi ba shine farkon wanda ya rubuta littafin mustala الربيع ابن الصبيح الربيع ابن الصبيح صدوق سيء الحفظ وكان آبدا مجاهدا قال الرام هرمزي هو أول من صنف الكتب بالبصرة mata sanata 60 eh, eh saboda haka dai qarin din su ibn Jiraiji, ne ibn Jiraiji ya rasu 158 saboda haka ga tsakanin shekara biyu na'am na'am eh. oho eh to amma yayi rubutu wannan ai rubutun zai masa shafa'a zai kwace shi kwarai na'am kuma sa'idu na abi ruba biha eh a basra kenan wato kenan in aka ce mutlakan ibn jurayj ne to ai akwai waɗansu wanda su ma a kusan lokaci ɗaya suka yi to shine ci arrama hurmuzi da yake shine wanda ya zo ya shi rama hurmuzi min ulama alƙarnin rabi' kuma shine ake ganin farkon wanda ya rubuto a mustalahul hadith saboda haka zai tattara waɗannan maganganu ya kawo su bi tafsil cewa abin ya danganta da gari a kowane gari akwai wanda ya fara ehm, ba lalle a ce shi ne awwal alal itlaq ba na'am mhm wa Khalid ibn Jamil mm. alladhi yuqal lahu al-abd mm. wa Ma'mar bil Yaman eh wa Ma'mar bil Yaman wa ibn Jurayj bi Makkah eh ثم سفيان الثوري بالكوفة نعم وحماد بن سلمة بالبصرة نعم وصنف ابن عيينة بمكة نعم والوليد بن مسلم بالشام وجرير بن عبد الحميد بالرج الربي نعم وابن المبارك بمرو نعم وخراسان وهشيم بواسط آه. وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زائدة آه. وابن فضيل ووسيع ثم صنف عبد الرزاق باليمن آه. وابو قرة موسى ابن طارق ايه موسى بن طارق من شيوخ البخاري ابو قرة شي وانا دكا سخفاذني وانا خالد ابن جميل انه نعم. الله برمجا ترجمة ابن جميل wannan khalid ibn jamil dinnan abin mamaki fa tarjamar sa ta gagara fa ko awwal marra khalid ibn jamil ka gan su oho na mu ci gaba mu karasa maganar arrama hurmuzi mhm. an gama wabnu fudail wa waki wa sunno to wa abu qurra musa ibn tariq ah. Eh, gaskiya da ya kamata a ce mun kai babin amma gaskiya za mu tsaya na. <laughs> wata ran akwai wani malamin mu abdurrahim alkashkari yake cewa a kawo masa hadisi a kawo masa hadisi wanda malamai ba su bayanin hukuncinsa ba a duniya ya ce shi wai a wajensa babu shi gaskiya kusan zai wahala kusan za a ce dai babu ta kam tarakal awwalu ay lil akhiri to ai wannan sai ya zamanto ta babin kuma tarjih ne ai dan cewar ba a samu wani hadisi da ba a hukunci a kansa ba wannan ba zai nuna kuma waɗanda aka yi hukunci a kansu din ba ba za a sake sabunta ijtihadi a kai ba dan yawanci zaka samu hadisi guda ɗaya an yi sabani a kansa daga sihha zuwa wabu kamar hadisin salatu tasbih waɗansu suka ce sahe waɗansu suka ce hasan waɗansu suka ce da'if waɗansu suka ce maudu duk shi kaɗai to ni za ka ɗauka to kaga wannan ai har yanzu akwai majal eh. a ba karkare ba ba shi za muke karatun ba ai shi za muke karatun <laughs> afradun tsira eh cikin malamai a eh. a'a rashin samun littafan ba wai don karancin malaman ba ne ba don karancin malaman ba ne dalilin rashin samun littafan shine abin da ya samu ga duniyar musulmi na bata na batan ilimi shekara 200 mongol suka yi suka ɗauko hamlarsu tun daga can ƙarshen gabas horasan suka rinka rusa garuruwan ilimi irin su naisabur irin su bukhara irin su samarkand irin su cirmida irin su nasa duk waɗannan garura ne wanda suke suna cike da library ƙonawa suka rinka yi bagdad ko da suka shigo da suka ɗauki littafai suka zuba a cikin kogin dijila sai da kogin dijila ya koma ko ya koma baki kirin saboda tawada saboda tawada ilimi ne ya tafi a inda wata al'umma ce ba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da karshen ta zo. da an gama da su shekara 200 eh? su ne ya juju wa majujin lokacin hmm. shekara 200 da wajen hamsin sai da tukuna Allah ya kawo ƙarshensu a hannun mamalik da Allah ya kawo ƙarshensu eh suka musulunta yi eh? <laughs> eh suka koma aikin Allah to shi yasa ake cewa wato abinda Allah ta'ala ya yi al'ummar musulmi a karnin su ibn taymiya alƙarnu sami kamar a wato a musayani ne Allah ya yi al'ummar musulmi ya kawo waɗanda suka raya ilimi don a cikin dai daga baya baya bayan wato magabata da suka riga suka wuce ba a samu karni da aka samu manya-manyan malamai kamar wannan karnin ba da suka raya ilimi eh, irin karni na takwas zahabi a nan yake ibn daqiq al-id a nan yake ibn taymiya al-mizzi ibn hajar shi daga baya yazo shi a karnin tasi ne ai shi sa yayi a ad-durar kamina fil fi a'yan al samaniya ya rubuta su tuni a sham da bagdad da misra duk haka na suka eh da sharafuddin dimyafi eh da da ibn al da da ibn al-mulaqqin da ibn al-qayyim da ibn sirajuddin al-bulqini ka sanan dai eh? da kuma in ka zo kuma in ka zo kuma fuqaha da khalil khalil eh, khalil ibn isaac al-jundi na malikiya su abin nan al-qarafi malikiya suyuti a suyuti shi karnu al'ashir ne ma to haka dalika karni na sha uku karni na sha uku gab da al'umma musulmi za su haɗu da turawa gab da za su haɗu da turawa sai Allah ya fitar da fitattun malamai Allah ya fitar da fitattun malamai suka jaddada addini wanda da a ce lokacin da turawa suka zo ba a yi wannan tasdidin na addini ba da shi ma da sun gama hmm. kaga irin su sha a can su sha waliyullah na dalhi da su muhammad ibn abdul wahab da su as-sunusi na libya da shehu usman na nan da muhammad ibn al-hassan na somaliya da su hatta ma waɗanda ma suka yi fice a raya a sa'adiyya nan nan daga kusa hmm. da waɗanda ma suka fice a ilimin a abubuwan sufanci su ma yawanci wannan duk aka zo aka samaye su a wannan karnin su ahmad ibn idris su ahmad tijjani su abin nan a shi sunusi din a sunusi a can kuma a shark su ma aka sassami shawaɗin na na? ana maganan ana mutane ka kawo kajeriya wannan ai wanda suka bata wannan ai wanda suka bata ai su sai da turawa suka zo su ne suka zo don su rusa ai yan kore ne wannan ai a jilani can ne a aljilani a karni na biyar ne na'am eh a cikin kwamfuta a dina karanta wajen preservation kwamfuta ba ta lasta zuwa lokaci to a rama wannan kai kawai sai su zo sai su janye eh, ai ba ai abin da suke ai abin da suka yi su kansu in suka yi ba su da iko akai ba su da iko akai abu ne Allah ne ya kawo kamar yadda takarda ta kiyaye ilimi haka yanzu maganaɗisu take a kiyaye ilimi shi ne ba ta hannunsu ba su da iko a kai <laughs> eh, in Allah ya so kam in Allah ya so in Allah ya so ware da gaske za a kawo za a kawo sai a kawo virus duk ta watsa abubuwa mm, duk da iya yiwuwa to alhamdulillah mu dai amma dai a ayyata ɗin ba mu bari ba mu bar takardar ba amma kuma saboda sauƙin bahasi mm, eh, sai mai amfani da ƙur'ani to subhanakallahumma wa bihamdika shaidu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilai